Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna gudun wuce sa'a kashi na hamsin da uku na marubuciya Umma Amir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Arman ne yake cewa yau wata nan za ku biyo. da suka wuce sai mutanen wurin sun tsaya suna kallon su suna sanya kafacin gidan ummi ta wani danke shi kamar wanda aka ce ya yi kisan kai shi da arman din ya gaba yayin da aibi yake bayan su haka ta ja shi kamar mai wani bala'in karfi sai gaban mama a cikin shiga shigar rashin mutuncin ka da ka iya kwarewa wurin kasafi da rainin hankali shin ko girman kanka da nuna girman kiyayyarka a wurin talaka za ka iya tuna wannan fuskar Zaro ido ya yi tsananin mamaki firgita da tashin hankali suka bayyana ƙarara a kan fuskar shi. Jin shi ya a lokacin gabaki ɗaya jikin shi ya shiga wani irin yanayi da ya zurci dukkan ilahirin jikin shi tun daga kwakwalwar kan shi har zuwa ƙasan kafafuwan shi. Kallonta yake bawa ko gifta kamar wanda yake son gane wani abu. Tabbas ita ce, duk da alamun manyantaka da ya nuna a jikinta har gaban abada ba zai manta da wannan fuskar ba. Kafin ka ce me hankalin kowa ya dugunzuma zuwa gare su, hayan kowa miƙewa ce ta zo gabansa sai a gani yadda kowa ya shiga yiwa yiwa junansu kallon kallo. Jira take ta ji shin wa zai furta wani abu. Ganin yadda ya kafe ta da ido ya sa Hayam cikin zafin rai ta ce ina so ka faɗa me tsakaninka da hajiyarka da kai kanka da kuma mamana a yanda na gajiyarka ta yi ranar kawo lefen diyam da kuma yanda ka ta nuna hakan ya tabbatar min cewa akwai alaka mai karfi wadda take tsakanin ku da ita ya salam wato mayan bai ƙara tsurewa ba da kara shiga tashin hankali sai da ita ce wai mamanta ce yanzu nani safiya ce mahaifiyar ta shi wannan shi ake kira ga ƙoshi ga kwanan yunwa ana dara ga dare yayi yanzu ta yaya zai solving ɗin wannan abin da ya aikata ya aikata babban kuskure a rayuwar shi da yake nema ya zame mishi barazana tabbas ya san ya aikata amma kuma wani gefen na zuciyar shi yana fada mishi yayi babbar sa'a da Allah ya azurta shi da auren yarta sai yanzu yake kara godewa Allah da irin wannan ni'imar da ya mishi ta auren yarta domin ya san ya kai karshen gidan tarbiyya kuma daɗin shi ne zai samu ya saka mata ga yadda ta taka rawar gani wurin ganin ya kama hanya madaidaiciya. Ka amsa mini Ahmad, sannan ka faɗa min dalilin ka na yin aure na ba tare da kowa ya sani ba. Shi yanzu duk wannan ba shine gaban shi ba, abu mafi muhimmanci shine ni Safiya. Ta fahimce shi, kowa kallon shi yake yana jira yi magana ba kamar ummi da ke jin kamar ta kwakwada mishi mari. Mama kuwa kukanta yayi matakar ƙara tsananta, duk da cewar ya girma sosai kamar shi ba za su taɓa bacewa akan fuskarta ba. Shin ka rasa abun faɗa ne mara kunya kawai? A hankali ya ƙarasa gabanta ya rungume ta, sai yanzu ya ji wani kuka mai karfi ya zo mishi wanda ba zai iya hana hakan ba. Ina son ki nani Safiya, nayi yi ki fiye da zaton ki nayi neman ki a uwa duniya duk inda na san na sani ko na ji zan same ki, babu inda ban je ba. Ki ya haƙuri ki yafe mu abin da na aikata miki. Mara kyau ni ne wanda ya hakan laifi laifina ne. Dan Allah ki fahimce ni. Da ƙarfin tsiya ummi ta binciko shi tana faɗin wallahi sai ka sakar mana yar mu. Kuma saki uku za ka rattafa mata yanzu yanzu nan. Wallahi ko da shi ne abin da ake so yi a duniya ba zan yi ba. Na gwammace da na mutu domin hayan rayuwa ta ce ga baki ɗaya. Ina aka nemi raba da ya ta tabbas to. Tare da numfashi na za mu tafi. Wai me haka ne me ya faru ne don Allah ku sanar da ni mama. Kuka wiwi kamar wani karamin yaro gaban ta ya matso yana kallon ta yace kina son sani ko hayam. Wai ga waye ta ko ina ya kalli mutanen da ke zagaye da su yace ai ba ke kaɗai ba kowa ma yana son ya sani. Kuma hakan ba zai dame ni ba matukar za ta haife mini. Abin da ciwo sosai hayam ina matukar kunyar kaina a duk sanda zan tuna da nani safiya ta iya kokarinta wani ganin ta mayar da ni mutum amma yarinta da son zuciya suka tura ni nayi abin da har abada ba zan yafe kaina ba ita din ma mai kula da ni ce ta musamman mam ta nemo min ta yi iya kokari wurin ta ga cewar ta gyara ni na zama yaro na gari ganin cewa ta takura rayuwata ne duk yanda zan yi mam ta kore ta kamar yadda na saba sai ba ta yi hakan ba ina ta neman hanyar rabuwa da ita na rasa sai daga baya ne mata sharrin sata wanda ya yi sanadiyar mam ta kore ta Kura ta wulakanci a lokacin da ta bari na yi matuƙar farin ciki amma lokacin da na girma da hankali ya shige ni tun a lokacin da fara da na sani na shiga neman ta kamar zan yi hauka har abada soyayyar da tana raina ta koyar da ni abubuwa da dama ta nuna min soyayya wadda a ta dalilin hakan ne har na gane kuskure na shiga na shiga son yan uwana fiye da komai A ta dalilin ta, na sauka daga kan kujerata ta girman kai da kin talaka da nake yi, na koyi zama da kowanne kalar mutum a duniya. Alkhairin na ni safiya ba yi da ƙarshe a gare ni ina neman afuwa. Sai yanzu a ta gane karatun wato ita ce hajiyar da mama ta yi aiki a gidanta wadda suka koma Abuja. Idan zan iya faɗin ɗan ƙaramin hasashe na ka sun tabbatar min da cewa gidanku ne mama ta yi aiki daga ƙarshe ta ce min kun koma Abuja da zama abin da ya faru kenan ko haka ne mama har yanzu mama ta kasa furta komai in ba kuka babu abin da take na Allah mama ki amsa mun su ne kika yi aiki a gidansu su ne hayam su ne da sauri ta nufi dakin baba kawai ta shige a yanzu shine yanzu shine ba mutane a ciki nan za ta samu tekukanta ba tare da kowa ya matsa mata ba tana shigewa ta rufo kofa kai jama'a yau ake yin tafa tashin hankali ne ba karami ba a wurin kowa yake Mama wani babban bango ce ta gidan taya hakan zai yi musu daɗi ga auren nan na hayan mai kara tsaye. Hayam tana ganin mama a wannan kukan ta wani cacumi kalar rigar Hayam. Ta kuma kalar rigar Mayan. Kuka take ta ce wallahi sai ka sake ni yanzu ba sai an je ko ina ba. Da sauri Arman ya fusguwa nan tare ya bace ce kin san girman zunubin da yake aikata kuwa? Mijinki ne fa a yanzu yanzu nan kin fara nema a kanki babban zunubi. Kin san sarai shedan ne yake zuga ki ba abu mai kyau ke yi ba. Cikin bacin rai Ummi ta ce Arman babu ruwanka a cikin wannan magana. Share hawayen da suka ziraro mishi ya kalle ta da kyau ce Ummi ke uwa ce ta gari na sani. Dan Allah ki sassauta akan wannan lamarin kada ki je daga baya abubuwa su dame ki. Mami ki yi musu magana. Yana gama faɗar haka ya ja hannun mayadin wadda ya tsaya kyam tamkar an kafa gunki. Ji yake tamkar numfashin shi baya jikinsa. Ina ma a ce duk wannan abin ya kasance a mafarki ne yake. Ahmad tsayawa ya cak tare da waigowa da sauri ya ce, Na'am Hayam, ka sani ka riga da ka yi gudun wuce sa'arka. Duk wani lungu-lungu ya ƙare dolen ka ko baka so sai ka sake ni. Na tsani ka bana son ka bana ƙaunar ka abada ba zan yafe maka ba. Tamkar ruwan dalma haka ya ji kalamanta zuwa ga zuciyar shi. amma bai damu ba ya san cewar insha Allah duk wannan zai wuce ne suna isowa a rabar gidan masu tsaron shi suka taso su shida kowa da irin abin da yake damun shi a rai ɗaya daga cikinsu ne ya karfin halin cewa yalla bai ka san kuwa wa kawura ina jin jita ina jita cewar ita shegiya ce ba ta da uba ba wanda ya san ubanta da wani irin mugun fashi ya ware kwanjinsa ya kai wani bakinsa naushi Duk irin ƙiran mazan da yake tattare da wannan bawan Allah sai da ya kai ƙasa, tuni bakin shi ya fashe ya fara jini. Na kore ka daga karkashi na ta kowace fuska ma na kore ka. Ka je gida ka ajiye min kayan aiki na kada kuma ka sake nuna min wannan fuska taka. Cikin damuwa Aibu ya ce Mayan police control yourself kaga abin da kake yi kuwa akwai sauran taron jama'a fa. Kana jin maganar banzar da yake faɗa akan matata. Ka yi haƙuri mu tafi fida. agogon da ke daura a hannun shi ya duba ya ce ko yanzu akwai kusan awa ɗaya mu je ka ɗan huta kafin auren ya zo inda nan suka jera motoci suka shiga sauran masu tsaron shi wanda hankalinsa a tashi suka shishige mota da sauri kowa ya shiga taitayinsa duk wani mai so ya yi tambaya a kanta sai ya shafa wa kanshi lafiya suna barin wurin cikin rashin sa a kira mutum mutumin da yake yi wa aiki ya ce mummunan labari oga yalla bayamud ya kore yin daga aiki koraka daga aiki ba shine mai muhimmanci ba. Abu mafi muhimmanci shine ka san yadda za ka yi komai ya lalace. Amma oga kokarin hakan nake yi, amma ga shawu bai je kamar yadda kake so ba. In ban kaddara ta taya ma zan bari ya dake ni. Rufe min baki katon banza mara amfani. Ta Taya hakan dan kana sakare? baka san me kake ba kana tare da mutum bacci kawai ke raba ku amma kace yayi neman aure baka sani ba har sai da aka daura wallahi kai di yanda zaka yi dan ba haka ba ni zan dau mummunan mataki da kaina mara amfani kawai Mayana ya ci burin shiga gaba wajen daurin auren Mimi amma hakan bai samu ba Abi ya faɗa min cewa ya je gida kawai ya huta ya nuna hakan ba zai faru ba duk wanda ya kalli fuskar shi ya san yana cikin babbar damuwa amma dole ba zai ki tsaya a auren Mimi ba haka yasa Abi ya tilasta mishi zauna a falon Abba har aka gama bayan an gama ya kira mun yace yana son magana da ita ta ce to sada a dakin umma a sama ya ce a'a su tafi gida zai fi a darare ya zauna kasa a gaban ta da idanuwan shi na kallon ƙasa mom shin labari bai sami ki ba cewar na yi aure murmushi ce ta ce labari ya sami ni Ahmad Jibril ne ya sanar min da farko abin ya matukar ruɗa ne har shedan ya so ya sanya min wasu wasi amma kuma da na yi dogon nazari na san cewa Ahmad yaro ne na gari mai matukar lissafi da hangen nesa tunda na haife ka har zuwa yau baka taɓa ɓoye min wani abu ba kowane iri ne wannan tunanin da na sai ya kwantar min da hankali na fahimci cewar tabbas akwai wani babban dalili mai ƙarfi da ya sa kai wannan auren kuma babanka yana wurin idan har wani mugun abu ne ba zai amince ba duk da cewa ina so in ji dalilin hakan ba matsala ba ne mayan Hakika ina matukar farin ciki da wannan rana. Duk iya kai ruwa ranar da muka yi ka yi aure yau gashi cikin ruwan sanyi ka ya auren. To me yafi haka farin ciki? Ubangiji ya sanya mun albarka a wannan auren naku. Baki daya, wallahi auren ku ukun nan baka ji irin farin cikin da nake ji ba. Allah ya muku albarka. Tun lokacin da na fara ganin canji gare ka, tabbas na ta cewa akwai abin da kake shirya. Amma kuma Allah bai sa na gane ko meye ba. ashe aure ne kake ta ɓoyewa shi yasa ne ta addu'a ko menene ka sa gaba Allah ya taimake ka ya dafa maka wani irin marayan kuka ya fashe da shi tare da ɗora kan shi akan kafarta ya ce mom akwai matsala akwai matsala mom na aikata kuskure hasbunallah wa ni'mal wakil matsala ko mayan kada a ce kamar yadda muka ji ba zata a sama ita ma yarinyar hakan ta ji dagowa ya da rani idanuwan shi waɗanda suka daɗe da canja launi akan kukan da yake ce mom nani safiya yar nani safiya ce na shiga uku man wallahi ina santa ina mutuwar masifa santa ba zan iya sakin ta ba mom dan Allah ki taimake ni cikin tsananin mamaki ta miƙe sai shi ma da sauri ya mike yana kallanta wai wata safiyan kake magana mayan mom nani safiya dai wadda kika kawo min a matsayin sakon mom ɗina shekarun baya wadda take kula da ni kula ta musamman marumi wallahi ta ce tunda kake neman yarinya ka san cewar yarta bace sai yau bayan daura maka auren girgiza kan shi yake yana faɗin mun ban sani ba ban san cewa yarta bace na ce tun farko kafin ka aure ta ka san cewar yarta ce shin zaka fasa auren ta ne ko kuwa a'a ba zan fasa ba tabbas ko da na gane cewa yarta ce ba zan fasa ba mu. idan ka manta zan tuna maka na nani safiyan nan ita ce wata ta mana sata ita ce ta nemi ta ruguza mu ta kuma ruguza mana duk wani farin cikin mu ta samu wulaƙanta a duniya da sauri ya rike hannun mamma ya ce a'a amon ba ita ba ce. wallahi ba ta aikata komai ba duk laifina ne ni ne kawai saboda ina so a kore ta kin kike kore ta na shirya mata hakan wallahi ta ba barauniya ba ce, bace ta satar mana komai ba wani rigitaccen mari mam ta tsinka mishi tare da tura shi ya baya tana hawaye ta ce na sani na san ba ita bace marin da ta mishi bai shige shi ba kamar yadda ta ce wai ta san cewar ba na ni safiya ce ta satar ba gabaki ɗaya ji ya an bakin shi sun tsaya a ido kawai ke binta da shi ya kasa furta komai mamaki kake ko safiya ba ta min sata ba ka yi duk yadda za ka yi ne ka kore ta na ki shi ne ka saka aka cutar da matar mutane ka sa na kore ta a lokacin da take tsananin buƙatar taimakona na yi kuka na yi allah waje da halinka a wannan lokacin duk da cewar kai yaro ne kuma ɗana ne hakan ba ƙaramin cutar da ni ba Ni ma shi musabbabin hawan jinin da ya same ni nayi yi kaito da abin da na yi mata. Na ji kunya sosai mafi munin kunya. Mom dan Allah ki yarda da ni wallahi ni ma na yi nadama. Rufe mun baki yanzu da kake son 'yar ta shine kai nadama Allah shi kaɗai ne adalin sarki baya zalunci kuma baya barin zalunci a tsakanin bayansa. Ta yi iya kokarinta akan ta wurin nuna maka soyayya da tarbiyya amma akan wani dalilin ka na banza ya sa ka cutar da ita. gashi kuma Allah ya so kama ka sai ya jarabce ka da san yarta Mam dan Allah ke yarda da ni wallahi tun ina sakandare nake kewarta bayan rabuwar mu da ita nayi kuka babu iyaka bayan dawowa na daga India a lokacin da na gama digiri na farko a lokacin na baza mutane neman ta ne ta neman ta amma sai ga baki ɗaya ba wanda ya san inda take tun bayan da muka bar gusoban ban ba sai domin kawai in neme ta saboda ganin niki da duk duk ni nake da duk alhakin da aka kore ta amma kuma na kasa samun ta mom shi ke shin ke ma ba ke da cewar kuruciya ba ce mom da girman da hankali na wallahi ba zan yi hakan ba dan Allah ki taimake ni kai ne ka aikata Ahmad ba abin da zan yi maka ka je ka diyan da zaka iya mom da kika gano tun farko me yasa baki tome ni ba saboda ina ganin ba amfani ko na tambaye ka tabbas zaka musa mini ne na san ka farin sani da kuma na girma na mallaki hankalin na kaina me yasa biki gwada hakan ba ko kin manta da ita ne kiriza zakan da ce mai yana abin da ya faru ya riga da ya faru kuma ni ban taba kawo a raina zaka amsa da cewar kai kayi kuskure ba amma har abada dai inda na shiga na kasa mantawa da safiya ita ce silar gyaruwar rayuwarka da yarda Allah da taimakonta kashin ru har zuwa wannan matsayin kuma kai ɗana ne na karɓi laifinka a kaina na bar shi a raina har abada amma da har ka gano cewar kai ka aikata mata kuskure Allah ya kaddara kun da sai ka fitar da kanka wataƙila ya sirra sawa ta yafe maka da ni kaina mama yanzu kina cikin fushi da ni ne murmushi ta tare da girza kan ta ce ko kaɗan a farko na yi fushi amma kuma da na fahimcewar ka gane kuranka kenan. Allah ya maka albarka safiya uwa ce ta garin mace ce mai matukar saukin kai da kawaici abin duniya bai sha mata kai ba kuma yana taya kamar murna da samun mata ta gari domin na san yar safiya tabbas za ta kasance mata ta gari ajiyar zuciya sauke tare da yin murmushi ya ce mama yanzu ba zan furta komai ba sai abubuwa sun daidaita amma zan sanar miki dalilin da ya sa ne auren a haka da fatan zaki yafe mini to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah ni ce ku kamar kullum mama ne nake cewa ai saurari saurare lafiya. Assalamu